Daftarorin doka masu lamba 43 da 44 na kundin shari'a ƙasar Nijar sun yi bayyanai kan kariyar kai da kai nuna cewar babu wani laifi idan mutum ya nemi kare kanshi da kanshi. Lauya Ayuba Hassan. Kariyar kare kai mai da martani ne akan wata barazana da mutumin ya fuskanta. a bane da kundin doka na hukunta mayan laifuffuka mai lamba 43-44 ya tanadi. Misali cikin dare wani ya haura katangarka, ka tunkare shi, ka ji masa ciwo ko ka kashe shi. Ana iya cewa kana cikin hurumin kare kanka ne, kuma ya dace ka ba da amsa ta zo daidai. Amma idan yana ƙoƙarin gudu ne kuka harbe shi a nan fa kun keta doka amma dai ya danganta da gamsuwar bayanan da kuka yi ma alkali wani irin hujjoji ne ke nuna cewar mutum ya yi hakan ne domin kare kanshi da kanshi abin da ake bukata ka ba da bayanai yadda abin ya faru gashi wani ya shigo gidanka da dare kuma ka yi masa ihu mutumin bai gudu ba har ya so ya maka lahani a nan kuna cikin kariyar kare kai amma idan ya kasance ka yi ihu mutumin ya gudu sai kuka harbe shi da makami har kuka harbe shi a nan fa an keta dokar kariyar kare kai amma dai a gaban alkali kana iya yin bayani amma kar wai ka ce kana cikin kariyar kare kai ba za a iya hukunta ka ba amma ko da yake baka cikin kariyar kare kai idan mutum tun farko shine ya maka barazana a nan kana iya samun kariya amma ba wai yana nufin an wanke ka da laifi ba. Idan mutum ya yi laifi wani irin hukunci ne ya rate kan shi. Ah, ya danganta da laifin da ake tuhumar mutum da shi, idan laifin kisa ne ko kuma laifin rauni ne. Duka dai doka ta yi tanadin hukunci amma idan kana cikin kariyar kare kai ne a nan alkali yana dubawa ya ga abin da kudirin doka na 43 ya yi tanadi waye kamata ka tuntuɓa idan laihin kariyar kanka da kanka ya tabbata hanyoyin da ake bi akan abubuwan da suka faru kuna iya kirayo jami'an tsaro su yi shaida jami'an tsaro su saurare ku su saurare wancan bangaren sai su tura takardar ga alkali shi zai bi hanyoyin da suka dace